Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci goma sha shida, ashirin da daya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar niger sai ta alfa rediyo a kuma su ghana Masu tsaro mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin muri Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan taro na musamman da wata kungiya ta jagoranta a Kano kan fadarar azumin Ramadan. Yayin da ake shirin jana'izar shugaba Idris David na kasar Chadi yau Juma'a. 'Yan Nijar sun bayyana makomar tsaro a yankin Sahel. da tun 'yan najeriya na zayyana tasirin rasa ran shugaban chad idris debi a bakin daga da 'yan tawaye muna da shirin yanayi da muhalli za mu kammala da darussan ramadan da malamai kan sharhi to amma farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe yanzu haka dakarun amurka a afirka suna sa ido kan cana da damuwar cewa beijing tana dab kafa sansanonin soja a nahiyar afirka kwamandan sojojin amurka a afirka general stephen townsend ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurka jiya alhamis yana mai cewa mun san cana na son kafa sansanonin soja a kasashen duniya ya ce babbar damuwa ta ita ce gabar tekun atlantika na afirka China ta kafa sansanin soja na farko a garin Dorali na kasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin Afirka a shekarar 2017 wanda ya sanya damuwa tsakanin jami'an sojojin Amurka waɗanda suka bayyana sansanin na China a matsayin gini a kofar mu kofar sansanin Amurka da ke Camp Limoni. Townsend ya faɗa jiya Alhamis cewa tun lokacin Beijing take aiki kan ƙara samun gindin zama a Djibouti yayin da take sa ido kan wasu wuraren. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shi ne adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cuta a rana guda ranar biyu ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins. Kasar India wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya na fama da annobar zagaye na biyu lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya suke kuma fuskantar karancin iskar da ke taimaka wajen numfashi. Karancin iskar ya yi tsanani da ya sa wata babbar kota a New Delhi babban birnin kasar neman gwamnatin kasar ta bada umarnin a karkatar da akalar iskar taimaka wajen numfashin daga masana'antu zuwa asibitoci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin ɗarewa kan karagar mulki da majalisar rikon kwarya ta soji ta a ƙasar Chadi. A wata hirar da aka yi da shi a talabijin jiya Alhamis, janyabi Bisley Drian ya faɗa cewa yanayin da ake ciki ne ya sa yake da muhimmanci sojojin chadi su wargaza majalisar dokokin kasar su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata sha takwas biyo bayan mutuwar shugaba idris debi a wannan makon takakin majalisar dokokin kasar ne ya kamata ya zama shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin chadi amma shugaban majalisar haruna kabadi ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya amince da majalisar mulkin rikon duba da yanayin sojojin tsaro da kuma siyasa Lidrian ya ce matsayar Kabadi ta halasta karban mulki da sojojin suka yi. Majalisar mulkin sojan ta ba da sunan ɗan marigayi Debi, da Muhammad Idris Debi Itno, ɗan shekara 37 a matsayin shugaban rikon kwarya a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. Jami'an tsaron Iraki sun ce akalla rokoki uku ne suka sauka a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Bagadaza jiya Alhamis da daddare. jami'an sun ce rokokin sun sauka ne kusa da yankin filin jirgin saman inda gidajen sojojin amurka suke kuma babu wani rahoton asara ko asarar rai sanarwar da sojojin iraki suka fitar ta ce rokokin sun sauka ne kusa da kewayen filin jirgin ba tare da haddasa asarar rai ba harin na jiya alhamis yana zuwa ne bayan an kai makamancin irin wannan harin na roka a ranar 18 ga watan afrilu da ya auna sansanin sojin iraki na balad wanda yake karɓar bakuncin wasu ma'aikatan kwantiragi na Amurka. Harin ya jikata sojojin Iraki biyu. An harbe da kuma kashe wani likitan fata ɗan ƙasar Somaliya wanda yake duba marasa galihu kyauta jiya Alhamis da safe a wajen gidansa da ke Magadishu babban birnin ƙasar a cewar kafar yada labaran Somaliya. Rahotannin sun ce 'yan bindiga ne suka kashe Dr. Hassan Usman Isa wanda aka fi sani da Dr. Birane. a gidansa da ke unguwar albarka a babban birnin kasar somaliyan sai dai duk da kokarin da boa ta yi na jin ta bakin 'yan sanda ya ci tura birane shine ya kafa asibitin da yake gudanar da shi da ke dauke da lakabinsa shugaban kungiyar likitocin somaliya muhammad yusuf hassan ya yaba wa birane saboda tausayin da yake nunawa mun yi rashin kwararren likita a ƙasa in ji hassan wanda shi ma ya jagoranci asibitin dar es salaam A matsayinmu na likitoci, damar mu a yau shine mutumin da ya yi aiki tukuru don talakawa kuma da magance cututtukan fata. Labaran duniya aka saurara. yanzu za mu shiga babinmu na rahotanni yayin da al'ummar musulmin duniya ke gudanar da azumin ramadan malamai da kungiyar musulunci na ci gaba da tarukan laccar faɗakarwa kan falalar ayyukan kirki a cikin wannan wata mai albarka gidauniyar csap da ke kano na cikin kungiyar musulmi da suka shirya laccar ramadan a baya bayan nan kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana gidauniyar sisab ta mata zalla na cikin jerin kungiyoyi da kwamitocin harkokin kula da harkokin addinin musulunci da ke gudanar da tarukan laktar ramadana da nufin zabar da yan uwa musulmi kan tashi tsaye wajen aikata ayyukan alheri a taron lakcar ta gidauniyar sisab na bana wadda dimbin al'ummar musulmi suka halarta a nan kano ta mai da hankali a kan falalar kyautaye da tallafawa mabukata musamman waɗanda ke cikin mawacin halin rayuwa. Malam Bashir Adamu Aliyu shine ya gabatar da lakcar. Next ta kunshi bayani ne akan cewa wato musamman a irin yanayi da al'umma ta shiga cikin kunci babban abin da ke fitar da shi ita daga ciki shine koma zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi da kuma taimakawa bayan Allah domin addinin musulunci gaba ɗaya ma an gina shi ne akan wannan samun alaka ingantacciya tsakanin bawa da ubangiji subhanahu wataala da kuma neman rahamar Allah ta hanyar taimakawa bayan Allah haka lecture ta ja hankali akan cewa musuluncin mutum ba zai cika ba sai ya kasance kamar yadda yake neman yardar Allah kuma yana neman taimakawa mabukata da wanda suke makwabtansa da kuma wanda suke kewaye da shi kuma wannan shi ke bada zaman lafiya da fahimtar juna cikin al'umma. Kazalika malamin ya fayyace sigar yadda wannan taimako ya kamata ya kasance. Banda abinci duk wata hanya da mutum zai iya taimakawa don ya yaye wani damuwa ko ya taimaka masa wurin cimma burinsa yana da cikin taimako shi sanya wanda ke da dama ko matsayi ko ke da kwarewa ko makamancin wannan ya taimaka da wannan matsayin nasa ko kwarewar tasa wurin cimma buri ko kuma yaye masifa ko damuwa da wani yake ciki shi ma taimako ne da kuma al'umma za ta wannan sannan kuma da wanda ke da karfi da wanda ke da rauni kowa zai iya yi gwargwaron halin da shi musulunci yana karantarwa da aka shiga kunci lokacin ne inda ka kake jin kunci sai ka tuno akwai wanda ya fi ka jin kunci da kuma kake tunowa cewa Allah shine mai yayewa sai ka taimaka wa wani dan Allah ya yaye maka sai kuma ka tuna cewa wani ya fi ka jin wahala sai ka taimaka masa in ba ka da takalmi ka tuna wani bai da kafa baya ga lacca a kowane ramadana gidauniyar tasisab na gudanar da ayyukan jin kai da tallafi kamar kai dauki ga makabarta tona rijiyoyin burtsatse ba da tallafi ga makarantu da asibitoci farfesa aisha ismail na cikin waɗanda suka asasa wannan gidauniya ta sisaf yanzu abin da yake gabanmu shine abin da muke cewa wurmawa project inda muke kokarin a yi gini na makaranta wacce za ta zama yara maza da mata sun amfana da ita iyaye maza da mata sun amfana da ita sannan already an je an yi bohol a gurin za a yi musu asibiti a yanzu za a fara da shaka tafi da masallaci fatanmu shine wannan kuma ta zama cibiyar ƙauyukan da suke kusa da su ƙaru da wannan a yanzu kungiya tana da abin da ta tara kuma kullum a cikin tara muke mun yi kiyasi muna buƙatar miliyan hamsin da ɗoriya wanda yake saurare ya ga yana son ya shiga cikin wannan ladar ko nawa ka bayar ladan da allah zai baka kamar kai kaɗai kai gina saboda haka muna kira ga 'yan uwa maza da mata da wanda suke da shi da wanda ma suke ganin ba su da shi ko kobo ka kawo za a samu lada. Gidauniyar Sisaf ta mata zalla da aka kafa fiye da shekaru goma da suka gabata a Kano yanzu haka na darasa a wasu daga cikin jihohin Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Muryar Amurka ake saro a cikin shiri na musamman daga Abuja. Tamar Abari daga Damagaran ta aiko mana da rahoton ra'ayoyin jama'a yayin da a yau ake na'izar marigayi shugaban kasar chadi idris debi yayin da yau juma'a ne za a yi jana'iza wa shugaban kasar chadi idris debi jama'a na bayyana ra'ayinsu kamar haka sunana hassan Mamman daga nan birnin da magana game da chadi da tare da mutuwa idris debi shugaba idris ina ganin cewa za a shiga cikin wani dan rudani kaɗan na wadda dai ba kasa ce ba wadda da koyi demokrasiya a cikin ta ko ban da haka nan rikon soji ba zai kawo wani abin nan ci gaba cikin kasa ba bayan haka nan kuma su 'yan dawa na san a yanzu dai ba ikon za ba za a shiga dan rudani kaɗan na kuma ba san abin da zai bi ba tunda sunan tawayan yan tawayen ba a ji makamai zai ba kina bi yana yi jiho kasa cikin rudani ba a dan nashi ban zai ba zanga babu ko alama zai iya saboda uban shi ma shekara talatin yana rigar cadi babu abin da ya yi katatta lokacin da uban shi iko ya abin na fifita kabila shi kuma a yanzu ma su ne suke rike da duka manya-manyan mukarrabe na iko da manya-manyan mukarrabe na rundar sojin gaba. Wala Al Mustafa rishi ne aka yi babba wanda yake ba karami ba ga kasar cadi kuma hallo ga kasashen mu na Afirka musamman ma kasashen Sahel saboda yanzu a matsayar da ake yanzu akwai rigingimu ga wannan 'yan tawaye da suka zo ga wannan boko haram da duka wannan 'yan ta'adda da ko ina da suke nan ba a san ba abin da zai kasance ma a cikin cadin sunana ma'azu cadi suna da matsaloli ga 'yan tawaye nasu ga boko haram da sauran da 'yan ta'adda da suka addabi yankin kasashe wannan kenan fatan da muke da Allah ubangiji ya sa sauyin da aka samu ya zama to mai kyau ne wanda za a samu kwanciyar hankali duka da zaman lahiya sunana jibril to gaskiya abu ne wanda ana iya wani tsinkaye daban idris rabi ya kai majarimi saboda a yanzu muna jin mutane suna da irin kama a ringa cewa bai kyautata ma ba kasar mu muna ganin kama irin abubuwan da yake yi ga talakawa ga 'yan afirka amma allah shi shi da rahama dai kawai zamu hajiya na na yar cadi da hadiza sun ce mutuwar ta da ki zuciyarsu sun kuma bayyana irin jaruntar da idris debi din yayi a kasar cadi da ma kasashen afirka na san shi daya biyu na san shi tar idrisa tabi a tsaye yake direjan kwamba ba sai ya kwanta ya ɗau tuma ba kuma mutane su kokanta su tuna da mutunan nan a lokacin da ya fito dawan gegini ya zo da dawan gegini da yan boko haram ca ake a ai ba firjan bai haka ba shi ko har abada bai taba tura wani ba ya koma gida ya kwanta ya shiga cikin kilim yana a'a da shi ake zub da jini da shi ake kuni Allah ubangiji ji kanshi yana zamne yana tuka tuwo wai dan ya kwatanta ba wai zuwa daji yake kashe mutum ba sai kwana ya kare mutuwa ba ta cadiyan kadai ba ce wannan gaba ɗaya afirka ce ita su zai bi mutum ne in duk shugabannin kasar duniya irin shi ne da talaka ya huta kuma Allah ya bamu wanda zai kwatanta halin shi ko ya tara shi ma shi muke fata to ko masu fashin baki wani duba za su ma makomar ita kasar ta caji musamman ma game da talakawan kasar dr gambo alhaji sani wani mai fashin baki ne anan nan da magaram tabbas suna so a dama a su kuma amma ya danganta da amurkin a faransa ya de force in dai wanga eh, sojojin nan inda suka hada suka yi eh, tsamar kiɗa suka ya yi wahala duk abin da talaka su zai kai ya wahala da samu karbuwa ga sojina in ji ba matsin ba aka samu ba ga sauran kasashe da aka gaba din sai dawo amma inda ci a samu ɗin babban matsin ba da sai dawo take yi amma in ji mulki yanzu a kukan da talaka suke a yanzu zai samu karbuwa a haramta ma wanga shugaban jin mulki eh, soji ya samu ya takara bayan ya kare rukun kwaya da sai. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. 'yan najeriya da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na ci gaba da nuna juyayi ga rashin ran shugaban chadi idris debi a gama da 'yan tawaye tuni da aka nada dan marigayin muhammad kaka ya zama sabon shugaban kasar ta yankin tafkin chadi wani tsohon mamban kwamitin jaraba zuwa aikin hajji ta mota alhaji garba suleiman madakin saminaka ya ce da cikin abubuwan da marigayi tsohon shugaban ya taka rawa a kai baya ga batutuwan tabbatar da tsaro da kuma haɗin kan ƙasashen afirka na wannan yankin har da ma shirin na jaraba aikin hajji ta mota wato wannan ba karamin asara ba ne ga nahiyar afirka wannan kisa da aka yi mishi allah kuma shi kare sauran shugabanninmu na afirka akan wannan gwagwarmaya da ya nemi ya yi ko kuma yake yi ko ya yi wanda ya sanadiyar rasuwan shi me ka sani game da marigayi shugaban chadi game da halayya haka da suka shafi zamantakewa da hulɗa da kuma jama'a ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa mai yawa a shugabancin ƙasan chadi tun ma lokacin duniya na kwance ba wani rikicin matsalan boko haram ba wani kidnapping da sauransu mutumin nan ya yi iyakan bakin kokarin shi shi ma ya ga ya taimaka akwai wani lokaci 1992 da muka fara tunanin yadda za a fara komawa yin aikin hajji ta mota to a lokacin shugaban kasa ibrahim badamasi babangida ya rungumi abin hannu biyu ya yi na'am da wannan kira ya ce to a jarraba a gani in zai yiwu kuma a wannan lokaci shi shugaban kasa general ibrahim badamasi babangida ya ba da umarnin wato ministry of external affairs da shi da sakataren gwamnatinsa wato shi aliyu jama'a wannan lokaci bayan sun yi muhawarar da za su yi da shi wannan idris dabe marigayi na cewa yadda za a taimaka a bar mu wuce ba tsangwama ba komai a hanyoyin da za a tafi hakan nan kasan sudan da kamaru shugaban kasa a lokacin shi ibrahim badamasi baban gida ya umarce su da a bamu wani takarda da akan bayar daga gwamnati zuwa gwamnati wato to a lokacin shi idris dabe kam ya karbi wannan ministry nasu na foreign affairs sun karbe mu da hannu biyu ya yi kwarai da gaske taka rawar ganin da ba za a manta da shi ba ko akan wannan ma mai martaba sarkin musulmi da suki shine kawai bai nuna goyon bayansa ba shi kuma tunaninsa a fargabansa da ganin cewa 'yan tawaye na ƙasan sudan wato mutanen jongaran suke rikici to yana gudun kar a je a ɗibi mutane a kai su aikin hajji ta moto a tsare su ko a yi kisan kai a ce ko so na abu da gashi nan mai kama da haka ashe kuwa wannan abu ma yana nan tafe aka zo aka shiga rikicin boko haram aka zo aka shiga na wannan kidnapping din to shi shugaban ƙasan chadi gwamnatinsa dai a takaice sun yi rawar gani don sun ba da goyon baya sun ba da haɗin kai saboda duk inda za a wuce ta eh, yin ƙasarsu kafin a shiga sudan to yana ɗaya daga cikin irin rawar da shi idris dabe ya taka na a taimaka a ga wannan abu ya yiwu to waɗanne abubuwa shugaba idris dabe ya yi da kake ganin sun taimaka sosai a afirka da ma duniya baki ɗaya da har kake ganin rashin nashi wani babban gibi ne ya wakana. tsakanin ƙasa da ƙasa rikicin da yake ta faruwa da su sudan ɗin rikicin su su jangaren da sauransu to ya yi ta ƙoƙarin yadda za a sasanta tsakani banda wannan rikicin da ya taso dinnan na su boko haram da suke da nafin da sauransu to ya iyakan gudunmawarsa na haɗa kai da ƙasashen najeriya chadi da kamaru da nijar yadda za a magance wannan abubuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya nuna jarumtakarsa a afirka wannan bangaren to me kenan wannan gidi da mutuwar tasa ta haifar ke nufi ba karamin asara ba ne a halin yanzu yadda wannan wurare suka kasance tsakanin najeriya da chadi kamaru da nijar yadda dai ake ta wannan rikici iri-iri abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta mishi Allah ji kansa zan tawar madakin saminaka da Ibrahim Kalmasi Garba kenan tokar a shafa'a murin Amurka ake sauraro a shiri na hantsi daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar duniya wato World Earth Day. A yau kimanin mutane biliyan ɗaya ne suke kiyaye wannan rana ta hanyar wayar da kan al'umma a game da haɗarukan da ke tattare da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa waɗanda suke gurɓata yanayi. Wannan shine tambayar da na wa ɗan rajin kare muhalli Umar Sali Anka shine anya ko wannan haka ta kai ga cimma ruwa ga abin da yake cewa. Wannan tambaya ce mai mahimmanci sosai-sosai domin ta haka ne zama a gane cewar shin an ɗauki hanyar gyaran na daidai ne ko kuwa ana dai ne domin wasu guraren na yi. Akwai abubuwan da ya kamata da mu da ku 'yan jarida da su gwamnatoci su ɗauki gabaran yi musamman yanayi na tattalin arziki da kuma ilimi da jama'a suke da shi musamman a Afirka. Makarantunmu gaskiya gaskiya ba sa iya ba da abin da zan ce ga practical aspect na irin wayannan duk abubuwan da ake tunanin a samar domin wannan ci gaba mai ɗorewa da ake so a samu ta bangaren noma da sauran fannoni na rayuwa wanda shine hada ya tattara ya dawo cikin muhalli wayanda ake yi musamman sai ka zo cewar idan kana so ka samar da hanyoyi na ci gaba din da ake bukata na kula da muhalli din da kuma sauran al'amura da suka shafi noma da kiwo ba mu da ci gaba na zamani da mukan iya samar da wa'annan hanyoyin cikin sauki shi sa nake ce ya kamata su gwamnati sun mu rinka duba yanayin da muke ciki a samar da hanyoyin da ba sai an siyo ko kuma an kufo daga kasashen waje ba zama na dole to mu mu canza tsarin miyoshi yadda za mu iya samarwa da kanmu domin gaskiya akwai al'amura da dama da muke bukata domin ci gaba da yadda za mu kare muhallin namu da kuma yadda za mu inganta noma da kiwo da baki daya wanda duka su ne suka shafi muhallin kamar a makon jiya a yau ma muna tare da dr salisu dahiru jagoran shirin new map wanda zai dora bayanai a game da haɗarkan da ke tattare da matsalar ambaliyar ruwa wanda wannan shirin na new map yake ƙoƙarin kokarin kiyayewa kaman kasashen kudancin najeriya inda akan sami tsananin ruwan nan kuma yawanci ainihin kasarsu kasa ne wadda za a gan shi kaman ba wuya idan aka yi ruwan sama mai tsanani yakan kwashe wannan kasa yadda za a kan sami zaizayen kasa kuma har a samu abun da zai kai ga ana samun kududdufi masu zurfi wasu su sukan kai har mita ɗari da tsawon kilomita da dan yawa a ciki akan sami manya-manyan gidaje kaga sun rushe koko hanya ta datse gaba daya koko an sami hanyoyin ruwa ko eh, bututun ruwa da ke tafiyar da ruwan sha sun karye sun datse kuma layukan lantarki su ma duk sun fada ciki ciki duk wadda zai kai ga jama'a suna cikin wani mawuyacin hali kari da haka akan sami bullowan cututtuka mafi yawan faruwa su ne kamar cutuka da suke da dangantaka da amai da gudawa da kuma domin datti ko kashin awaki ko ma na mutane tunda wasu wuraren a mutane sukan je ba haya ne a wurare kawai ba tare da an killace ba saboda haka idan ruwan sama din ya zo yakan kwashe waɗannan datti da kazantan wasu su fada rafuka wadda mutane suke shan ruwa koko wasu su samu masu shiga a cikin rijiyoyi waɗanda ba samu an rufe su ba ko wani lokaci ma idan ambaliyan na yawa salga da sauransu waɗanda ba su da zurfi ruwan nan yakan cike su yadda datti da abin da ke ciki ma yana iya fitowa ya je ya fada a rafi inda mutane suke shan ruwa saboda haka akan sami waɗannan cututtuka abubuwa ne wadda ba wai wannan ma'aikatar bane kawai take aikin nan dole ana kan haɗa kai ne da sauran sauran ma'aikata na jihohi kuma ƙananan hukumomi da kuma malaman tsafta da sauransu domin a tabbatar cewa an ɗauki matakai wurin kare muhalli kuma a kare lafiyar jama'a. sai kuma sabon shugaban hukumar hasashen yanayi ta ƙasa najeriya wato nimet farfesa mansur bako matazu ya yi bayani a game da ƙudurorin da ya kunsa domin daɗa inganta ayyukan hukumar wanda ya nuna muhimmancinsu wajen tattalin arzikin ƙasa na farko dai za mu ci gaba da in Allah ya so abin da na iske shi wanda ya gabace ne yake akai daga nan kuma za mu ba da muhimmanci ga hasashen yanayi wanda ake ba al'umma a mataki na jiha da mataki na karamar hukuma mun lura cewa in yawanci aka yi hasashen yanayi wanda kawai manyan ma'aikatan gwamnati ne suka zo suka halarta a yawanci wannan sanarwa da bayanai da muka yi ba su isa godin al'umma to shine muka kawo wani kuduri wanda muke yin haɗe kai da jihohi da sauran sauran kungiyoyi domin mu yi hasashen yanayi wanda ya dace da kananan hukumomi guda hudu. abi na biyu a bangaren hukumar kula da jiragen sama watan aviation ana amfani da hasashen yanayi ne wajen tafiyar da al'amuran jirgin sama to da yake bangaren harkan jirgin sama tana bukatan kula sosai yadda ake gabatar da hasashen yanayin da sauran kuma na'urori da muke amfani da su musamman da yake damuna tana zuwa wanda ana samun yanayi wanda yake kawo cikas ga tafiyar da harkar kan jiragen sama kamar na yawan ruwa da iska da tsawa haka in allah yadda na son kara haɓaka aikin da muke gabatarwa muna duka airport na ƙasa da ƙasa wato international airport guda shida sannan kuma muna gabatar da aika airport eh, na cikin ƙasa wajen guda ashirin da hudu. to mai sauraro ala tilas za mu yi sallama a nan idan allah ne kowa mai iko ya bamu dama zuwa makon gobe za mu ɗora yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa wani lafiya zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwa da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu lokaci ya yi na darussan Ramadan. To a wuzu billahi mina shaidanar lara Ni dai iman Abdullahi Abubakar. Yarwan da akwati kalmar hukumar barikin ladi. To alhamdulillah maganan azumi sai azumi wata ibada ce babba ta gaskiyan gaskiya Allah ya ɗaukaka azumi a bayan saboda bayansa na kwarai cikin watan azumi aka saukar da alkur'ani alkur'ani an saukar da shi cikin watan azumi saboda falalar azumi to kuma a cikin duk wanda ya aiki a cikin ibada cikin watan azumi in da kana yi ana baka lada ɗaya cikin azumi za a baka lada goma saboda haka muke ƙoƙari muke yi ma mutane nasiha a yi ibada ta azumi ta gaskiya saboda ana son mai yin azumi ba ƙarya ba faɗace-faɗace in ma wani ya dame ka da ɗan husumi ka ba shi haƙuri saboda kar waɗansu maganganu su shiga ciki wanda har za ka ɓata azuminka mai azumi ba a son shi da yawan kallace-kallacen na barna irin kalle-kallacen nan da ake manna na filafilai bai kamata ba a gun mai azumi bare fa kallace-kallace irin na zantukan na sha'awa to saboda haka shi mai azumi ana so ya kama baki ya kama gabobi ya kama idanduna saboda kallace-kallacen haram an hannu inda mutum ya yi shi saboda tsoron Allah. Yawwa, to ana so dai mai yin azumi ya gaggauta shan ruwa in rana ta faɗi. To, addu'o'in ba zan yi kammala maka su yadda za ka gane ba amma da kai bismillah ka karanta fatiha da sauransu ai bismillah a sa ruwa wannan ma zai dai iya taimakanka in kana da dabino ka sa ka yi ka yi buɗe baki da shi ko ruwa ruwan sanyi ana so mai azumi ya yi ko dabino ko makamantansa abubuwa da na bishiyoyi wanda masu su lemo da sauransu ana so mai azumi addu'a kuwa ga sunan kowanne duk wanda Allah ya baka ikon yi sai ka yi ta alhamdulillah shi ma zai iya alhamdulillah ka rubuta bismillah alhamdulillah da sauransu yawwa to saboda haka mun san shan ruwa ana so a haka kuma su wur ana so ka dan jinkirta shi ba cikin cikin tsakiyar dare ba masu raro da wanda muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murar amurka ni umar faruk musa da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington dc za su shigo da sabon shiri mu zama lafiya wasalamu alaikum